wakilan masu sarautun gargajiyan a wasu da manema labarai a garin gombe suna zargin dakatarwar da aka yi musu na da nasaba da siyasa domin kuwa an gargaɗe su da cewa kada su zaɓi jami'ar apc ta dawa da farko dai ga ta bakin kakakin hakimai wato akwai wasu abubuwa da suke faruwa tsakanin akan dagatai da hakimai na masarautar bindiga wanda a yanzu haka aka ba su suspension aka dakatar da su aka hakiman hakimai hudu da daga yi na jin wurin guda goma sha biyu ko goma ne a nan eh to a inda dai suka ce suka rubuta a takarda wai kin umarnin gwamnati rashin biyayya biyayyan ba mu sani ba ko an dakatar da su akan biyayyan na wani aiki na wanda suka sa su suka gi ko kuma na siyasa ne wanda aka ce su zaɓi wani ba zaɓa ba ko ba ne ba sani ba eh ina gani akwai akwai wudu dumu ne a cikin siyasan ko kuma ya eh, to mu ba sani ba saboda ba wani hakimi ko daga da taba hawa drum ya yi kamfen ko ya je wurin gidan wani ya ce ka zabi wani ko ya je gidan wani ya ce ka zabi wani ba domin ana cewa duk wanda ya zabi APC za a tsaye da shi kuma da aka zo aka gama aka gama zaben gaba daya sai aka zo aka tsaye da aka tsaye da wannan hakimai da daga can saboda haka mu ne sai muka azumin cewa eh to dalilin da abin da suka faɗi na haka ne. Kun zama ne da muku wannan ko kuma karamar hukuma? Karamar hukuma. wanda ya wakilci bangaren daga ta ya ba da basi kamar haka wannan al'amari da ya shafe mu daga ta mutum goma sha biyu za sauka ba sai muka an yi announcing a cewa an dakatar da daga gari kaza da kaza har garuruwa ishirin da yi goma sha biyu musan da aka yi announcing a rediyo bayan kaman kwana uku hudu sannan aka turo mana takardi an dai kai wakili ba da jirin sarauta ba daga ina ne aka kawo shi to an kawo shi da ba da jirin sarauta ba ne ana zargin daga ta da hakimai kan su zabe wannan shi da gaskiyar magana shi ma mataimakin shugaban karamar hukumar akko muhammad ibrahim jalo ya yi bayani a hukumance su wayannan da ma'aikata ne na karamar hukumar akko wanda kuma shi shugaban karamar hukumar akko ya ba da sanarwan dakatar da su haka kuma yi kwamiti domin bin bahasin abun da ake zargin su da shi na rashin yiwa kuma biyayya da kuma rashin bin ka'idodin masarauta wannan su ne dalilai lokaci kuma su kwamiti da aka nada yanzu su za su zauna tare da su kowane sarki kowane digaci ko hakimi ya zo yi bayani ko kuma su su gabatar masa da irin abubuwan da ake zarginsa da su ko irin abubuwan da ya yi waɗanda suka saba da ka'idodin aikin da aka ɗora musu a nan kuma shi zai yi bayani la'alla idan ya yi bayanin da ya iya fidda kansa daga cikin wannan shikenan